Assalamu alaikum uwar gida to a yau ma na zo miki da sabon haɗin da zaki amfani da shi don gyara jiki wato zaki samu um, zaki samu tumatirinki da lemun tsami da colgate da turmeric wato kurkun kenan sai um, flour da fata da kin samu innan kayayyakin to da farko zaki ɗauki tumatirinki sai ki yanka shi sai ki yanka rabi idan kika yanka tumatirin ki rabi sai ki ɗauko greta sai ki grating ɗin shi Thank you. sai ki gretin din shi ki ta yi a hankali a hankali sai ki amfani da wurin da yake da kananan huji saboda ya laushi sai ki amfani da inda yake da kananan huji ki gretin din shi yawwa rabin tumatirin mu kenan dan karamin lariya din nan sai ki siffin din shi ki tace shi saboda an fi son tumatirin ya zama ya yi laushi sosai ki matse ki matse ki matse ruwan tumatirin kawai ake so yauwa idan kika danna shaka kin ga yanzu kin samu abin da ake nema sai ki ɗauko colgate ɗinki sai ki matsa kika wannan ya bada rabi kenan sai ki zawa a ciki sai ki karkada ki karkada ki jujjuya kin ga kumfa za ki gani idan kika jujjuya shi ya juyi sosai sai ki ɗauko sai ki ɗauko turmeric ki shi ma sai ki sa rabin cokali rabin teaspoon sai ki ɗauko garin fulawa shi ma ki sa rabi sai ki jujjuya sai ki ɗauko lemun tsami shi ma ki yanka shi kamar yadda dai zai isa kai yawa ki ɗauko rabin lemun tsami sai ki matsa kin ga yadda yake haɗewa ku to wannan haɗin idan kika yi amfani da shi zaki iya yin amfani da shi kamar su biyu ko su uku saboda ba zai lalace ba da zaran kin yi amfani da shi na farko sai ki ɗauki sauran ki sa a firij ki ajiye idan za ki ƙara amfani da shi sai ki ƙara ɗaukowa yawwa kin ga yanzu haɗin mu yayi sai ki ɗauko ki rinka sawa a fiska a fiska za ki shafa kamar haka ki tabbata ko ina ya ki shafa shi a fuskanki sosai ki ta gogawa har na tsawon minti biyar ki samu lokaci kina guggugawa ko ina idan kika gama shafawa sai ki bar shi ya kamar minti 20 zuwa 30 idan ya kai minti 20 ko 30 sai ki samu ruwan ɗumi ki wanke fuskanki yau wato yanzu uwar gida kin ga yadda hannu na yi to haka fuskanki ma zai yi kyau da fatan zaki jarraba wannan natural beauty ne da zaki a gida ba sai kin kashe kudinki a kasuwa ba